Ah, hello guys, ah, yau zan nuna muku ah, wani abu ah, wanda suke ma'ana harkar crypto. So ah, kamar yadda kuke gani an zo wani lokaci da ake ce ma bullish wanda kuma za a iya cewa coin da dama sun yi mugun tashi a irin wannan lokaci. To a irin wannan lokaci a ko'in coin suna tashi sosai haka. kuma a yanzu haka coin ɗin da ya tashi zan nuna muku wani ɗan abu mamaki ne a game da Dogecoin. Wannan Dogecoin ɗin dai da kuke gani a gashi nan kamar yadda kuke gani yanzu yana buga a wato zero a 40, yanzu yana buga zero point 40, amma sau na zo na ɗan gwada wani abu a nan na saye shi lokacin yana wato zero point 19. wato yana 0.19 a ah, sai na zo na siye shi na siye shi yana 0.19 a ah, to ba tare da wato wani dogon wahala da na mai ba ba trading din shi na yi na shiga ba ga kawai nan na zo bayi idan za ku siya kowa ya sani za ka zo bayi ne nan adadin kuɗinka ka sai ka saka yanzu ba kuɗi a nan to amma in ka zo sell za ku gani ina da code in din dogecoin din ina da shi kwaya a dubu da wani abu gashi nan zai bani dala takwas da sen a ashirin da wani abu to wannan da kuke gani gaba daya a dala biyu na siye shi just two dala a just two dala na siye shi kuma yanzu nan kwana biyar kawai a ya bani riba 5 usdt waɗannan su ne hanyoyin da ya kamata a ce a wanda suke a harkan kirifto ko kuma a to ba su iya trading ba ma za su iya siyan coin a su ajiye shi ma'ana su yi holding ɗinsa kenan a kuma ya zo ya ba su riba sosai. To insha Allahu zan kawo muku yanda za ku dinga siyan coin ɗin da yanda za ku shiga order ɗin. ku siya ku ajiye ko kuma ku binciki wani coin ne a yake tashi wanda kuma idan kuka yi siya kuka kai holding ɗinsa a zai ba ku riba kwarai da gaske kun dai ga wannan a jos wato 5 day kawai kuma an siye shi ne da 2 dala kawai yanzu gashi yana buga dala tara da sen sha ɗaya abin da yake buga kenan sen da sen sha ɗaya kun gani gani to yakan sauka ya koma yakan sauka ya koma yakan zo ƙasa ya koma amma dai kun ga hanzu bai dawo ƙasa da wato a abin nan ba to kun ga yanzu ma ɗagawa yake kun gani kun ga yadda ake ganin chatin ɗin kun gani gashi nan yana ɗagawa yawa wannan shine chat nashi da yake ɗagawa ko da ya sauka zai dawo to tun da aka yi wannan bullish din wato wannan zaben da kasa america wato ya kara canza wannan kasuwar ta crypto kusan za a iya cewa a wanda suka si coin tun ina yana 0.01 da kuma wanda ma a bai wuce bai kai haka ba lallai za a iya cewa sun samu kuɗi sosai kwarai da gaske to wannan hanya ce sosai da ake bikin moni wato a kasuwar crypto wanda idan ma baka da ilimin da za ka yi a wato trading ko kuma kana tsoron a ko ya ka faɗi sosai haka to za ka iya neman koyin masu kyau sai ka siya su kai holding ka ajiye ko faɗuwa su kai dai kuɗin ka na nan wannan koyin din yana nan dai to wata zai iya zuwa ya ɗaga kuma ya zo ya malinka maka wato kuɗin da wato ka siye shi wannan shine coin wanda suke da hali za su iya zuwa su siye shi ana siya ne wato ta cikin support yanzu misali za ka siya sai ka zo nan under support sai ka zo ka taɓa trade sai ka zo nan ga inda aka ce buy sai ka zo nan buy sai ka cire shi a limit sai ka zo misali in a market za ka siya sai ka zo misali ko na nawa ne za ka ja nan adadin abin da kake so haka na 70% 100% na kudinka sai ka zo to idan kuma za ka sayar haka za ka zo na nawa kake so ka sayar ko gaba ɗaya ne sai ka zo ka ja shi ka kai shi gaba ɗaya adadin da kake so ka sayar kuma a nan za ka zo kana duba chat ɗin shi hawa yake ko sauka yake a nan wannan shine chat wannan shine trade to abubuwan da za ku duba kenan idan kuka duba yanzu har ya kara hawa ya je a 9.19 usdt to waɗannan su ne hanyoyin da za ku bi ku shiga trade ko kuma ku yi holding ku shiga abu a support support trading kenan a ku siya kuɗan bashi ya kai wani lokaci a sai ku iya siyar da shi kuna zuwa za ku iya swapping ɗinsa ko kuma gaba ɗaya ku shiga trade ma a currently sanda market take yi kuma sai ku siyar da shi wannan shine wato dan takaitaccen bayanan zan yi akan masu tambaya akan crypto da kuma yadda ake shiga ko a yi oda wato a bashi ya dan daga haka sai a sayar